Washington DC. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Shirin yau da gobe, shirin matasa kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio sannan za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Maryam Dauda. Ranar Talata rana ce da shirin yau da gobe ke tattaunawa akan batutuwan ilimi da fasaha da sana'o'i. Kuma a yau 26 ga watan Nuwamba za mu tattauna ne akan batun tasirin ilimi a zamantakewar rayuwa. a rayuwa ce da ilimi za a samu ci gaba kuma ne ilimi da mara ilimi ma ta fi daban abubuwa da yawa ko da ne mutumin da yake harkar gyaran mota ma sai da ilimi ko shugabanci masu da ilimi zamantakewa dan adam masu da ilimi To muna tafi da ƙarin bayanin wannan tattaunawar bayan haka za mu kawo muku hirar da muka yi da wani masanin harkokin ilimi wanda shi kuma ya ce. Siyasa mutane su da ta kasuwanci. Makami na siyasa shi kuma shine jam'iyya. Shi yasa ka gani kowane ya taso ya bude jam'iyya sauraro za ku ji ƙarin bayani. Yau kuma za mu leƙa filin matasa masu hazaƙa. Za mu kawo muku hirar da muryar Amurka ta yi da wani matashi mai rubuce-rubuce wanda a 'yan kwanakin da suka gabata ya sami wata lambar yabo daga ƙasar Ghana. Sannan kuma za mu kawo muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. sai a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe don jin duk waɗannan wato bayanan. madalla wani matashi mai suna madassar ɗanladi sidi marubuci ne dan jihar kano wanda ya lashe wata gasar marubuta da aka gudanar a kasar ghana a wata hira da suka yi da baraka bashir wakiliyar muryar amurka madassar ya ce ya fara rubutu ne tun yana da shekaru sha biyar da haihuwa malam madassar ga ka matashi kuma na ji ka ce me ka karanta a jami'a bsc mathematics to me ji ka fara rubutu tun ban wuce shekara sha biyar ba na fahimci cewa zan iya ba da gudunmawa a fannin rubutu to a lokacin da na yi sai kuma allah ya bani sa'a sai na ga mutane suna haba haba da abubuwan da nake rubutawa tun daga wannan lokacin na ɗan yi aiki a gidajen wasu kamar jaridun haka hmm. To da wani littafi aka fara? Na fara da wani littafi mai suna igiyar Allah. Bayan na gama secondary school sai na rubuta Life is beautiful when our hearts are open. Hmm. She Life is beautiful when our hearts are open littafi ne da na yi shi akan rayuwa. Hmm. Yadda aka fara rayuwa a duniya da kuma fahimtar addini game da rayuwa da kuma fahimtar masana rayuwa na kowane fanni. Bayan wannan kuma Bayan wannan na rubuta irin su a rashin uwa na rubuta su me ke faruwa to ai kuma ka samu award a wani littafi ne aka samu award life indeed life indeed shi kuma labari ne akan ne labari ne akan matasa musamman matasan arewacin najeriya yadda zaman banza ya mana katutu da sauransu da kuma matsalolin da yake haifarwa da hanyoyin da za a bi a gyara waɗannan matsalolin insha Allah. A ina aka samu award A Ghana. Ghana. Online ne yawanci. online ya aka yi har shigar da littafin ya aka ka samu labarin shi wannan award din har shigar da littafin har samu nasara akwai wani zan iya cewa yayana da ya kira ni yake ce min gashi za a yi wata gasa saura sati biyu a rufe mm. to a wannan lokacin Allah ya taimake ni na ina yi ina ba ɗarɗar kasan abu na farko mm. da na shiga Allah cikin ikonsa kuma sai na gani nasara To madalla yanzu bari mu kawo muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce menene tasirin ilimi a zaman rayuwa ga wasu daga cikin amsoshin da muka samu. To amsa ta farko ta fito ne daga Yakubu mai manja funtuwa ya ce salam yau da gobe ikon Allah. Ilimi shine ginshikin rayuwa, ilimi shine gishirin zaman duniya. Ya kamata matasa mu tashi tsaye mu nemi ilimi, hakan shi zai sa mu ji daɗin rayuwa. Shi kuwa Abubakar Yola Yokasala ya ce salam yau da gobe. a gaskiya tasirin ilimi baya misaltuwa duk da ni ban yi karatu ba domin ban taba shiga aji ba amma kwaɗayin ilimin ya sa na daddage shi kuma gwani manajan bulo da masak ya ce salam filin yau da gobe ilimi abu ne na musamman wanda yake da shi shi ya san menene zaman duniya shi kuwa alhaji kabiru highlanders ya ce ilimi gishirin zaman duniya duk mutumin da aka ce ba shi da ilimi gaskiya rayuwarsa ba za ta yi kyau ba bare kuma ma ta yi tasiri da fatan za mu dage wurin neman ilimin addini da na zamani baki daya ku tashi lafiya daga nan kuma sai hafsat usman hafsilo malamaduri da amina adamu malamaduri suka ce salam yau da gobe mai karyata boka hakika ilimi shine gishirin rayuwa don gudunmuwar da ilimi yake badawa a rayuwa ya fi gaban a kidaya Shi kuwa Dauda Hudu Unguru ya ce, hakika ilimi yana da babban tasiri a rayuwar bil'adama. Domin kuwa shi ne makashin gadon bayan rayuwa kuma shi ne ya bambanta mutum da dabba. Sai kuma Shehu Adamu Rajau ya ce tasirin ilimi a zaman rayuwa kamar gishiri ne a cikin miya idan babu shi miya ba za ta yi daɗi ba. abubakar kawu girgir ya ce ilimi ke sa ɗan afirka ya je turai ya zama wani abin kwatanci kuma ilimi shine gishirin rayuwa kuma garkuwan ɗan adam saboda haka ilimin tasirinsa a rayuwa ba zai lissafa ba kawai a nemi ilimi shine mafita sai kuma inuwa abdulmalik unguru ya ce shi da ilimi hasken rayuwa ne domin sai da ilimi mutum yake amfanar da al'umma idan kuwa mutum ba shi da ilimi to babu wani amfani da zai yi wa al'umma saboda haka matasa mu nemi ilimi Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Adam Yusuf inda ya ce, Ilimi ai shi kamar ruwa yake, inda babu ilimi to rayuwa ba za ta yi kyau ba har abada. To mun gode da waɗannan saƙonnin a ci gaba da aiko mana da su. masu sauraro yanzu kuma za mu je ga zauren tattaunawar mu wanda na jagoranta inda wasu matasa da ke zama a birnin Kano suka yi bayani akan tasirin ilimi a zaman rayuwa. Da farko sunana Awani Muhammad. Na biyu sunana Malam Rilwan Sa'id. To muna maraba sai kuma wa? Sunana Muntari Bi Usman Kofar Nasarawa. Muntari Bi Usman Kofar Nasarawa. To madalla maraba da zuwa wannan mm. dandali namu. Shin menene tasirin ilimi a zamantakewar rayuwa? Wato tasirin ilimi a rayuwa shi ne? zamantakewa da jama'a da zuwa makaranta da kuma mu'amala na wajen aiki da guraren sana'a. Mm, Babu ilimin da ya fi mu'amala da jama'a shi ne babban ilimi ka fita daga wurin da kake unguwan da kake ko jihar da kake ka je wani jiha sana'a ko wani dalili da kai ka za ka je ka samu wani ilimin da ba ka da shi kuma idan ka dawo kuma mutanen da kake da za su faru da wani abubuwan da ka samu sannan shi da yake wani aji shi ma yana da kyau don kore jahilci don ko kasuwanci za ta yi yana da bukatar a ce ka ɗan wani abu domin kasuwancin ka zai tafi wasu abubuwan da ya shafi ko rubuce-rubuce ko wasu ya ko yadda za ka siya abin da siyarwa zai zama maka da sauki ba za ka samu wato asara ko wani abu da yawa ba mm. wanda shi ne zai kore wannan abubuwa to madalla mun ji wannan bayani so yanzu kuma bari mu je ga malami na gaba shi kuma mu ji me zai ce gaskiya tasirin ilimi ga shi abubuwa na nuna biya duk komai da komai a rayuwa sai da ilimi za a samu ci gaba ko gaba da tafiyar ne ilimi da mara ilimi ma ta ta gaba ko da abubuwa da yawa ko da ne mutumin da yake harkar gyaran mota ma sai da ilimi ko shugabanci ma sai da ilimi zamantakewa dan adam ma sai da ilimi to madalla sai kuma malam ne ina ga shine bai ce wani abu ba dai tukunna kafin mu ci gaba salamu alaikum to ilimi ya kaure komai duk abin da zaka ce zaka yi shi matsawar kana tattare da ilimi zaka ga akwai bambanci da wanda baya da ilimi hmm. shi sa ake cewa hausa ke cewa neman ilimi ko da a birnin sanne yana da kyau ka je ka neme shi dan ka san yadda za ka iya mu'amala da al'umma iya tafiya sai duk inda za ta shiga ya sha bambam da wanda ba shi da ilimi wanda yake da ilimi za ta gan shi daban tsarin tafiyarsa daban tsarin mu'amalarsa daban harkar shugabanci ma wanda aka aka ce ya karanci ya san me yake a harkar ilimi za ta tsarin ta fitar da sa daban yake da wanda ba ya da ilimi kama wanda shi kuma bai da ilimi a zamantakewa ta ake ganewa ne To, shi wanda ba ya da ilimi a zamantakewa yanayin mu'amalar sama ko da furta magana ma za ki biya yi za ki ji da bambanci da wanda yake da ilimi da bambanci za ki ji shi da ba ɗaya kan da za iya cewa e, magana da ake cewa ba haushe zarar buni da abin da ya fito bakinsa kasar shi a gurinsa daidai ya faɗa domin me saboda ba ya da ilimin abin ba da ilimin mu'amala ba da ilimin addini ba da ilimin boko ba da ilimin zamantakewa da sauran al'umma na sauran hmm. ba ka da wannan to za ka ga mu'amala ka ta bambam bamban abin da za a iya bambanta ka da shi da dabba za a iya haɗa kama da dabba ba ba wani bambam ba da baka da dabba hmm. wannan shi ne to malam muhammad yana kusa na gaskiya hakan zamantakewa na ilimi da marasa ilimi akwai bambanci ta ɓangaren mara ilimi ko da misali ana karatu ne idan yi tambaya ko kuma ana kokari a gamsar da shi za ki ga irin maganin da yake yi shi kansa malamin ma sai yake kore shi kawai yau duk abin da za a gaya mashi ba zai gamsu ba saboda ne rashin ilimin da zai kai tunaninsa ya kai ga abin da ake so a gaya mashi sai an yi amfani da wasu hikima sannan za a gamsar da shi game da abin da ake so ya gane dan ba zai gane da wuri ba kuma duk abin da za a gaya mai zai gaba daidai kake gaya mashi ba saboda ne ba shi da wannan ilimin tunaninsa da komai bai kai ya gano me ake so a faɗa musu ba shi da ma an ba hakuri ba sai ya kular da shi ma yadda ba zai iya ma gamsar da shi wajen ba da amsa ba to malamin tare na kusa shi kuma me zai ce gaskiya akwai bambanci da yawa saboda ko da da zamantakewa ko da zama ne ya kasu tsakanin mai ilimi da mara ilimi akwai bambanci wani mm. ko da sun magana sama ko mu'amala sai dai kai hakuri da gaskiya da mutum na kace ma yau dai ba shi da ilimi da kai haƙuri da shi a rayuwa To malamai yau kuma sai gashi an waye gari wasu sun je makaranta amma kuma tunaninsu da yadda suke halayya su tamkar jahilai. Me kuke gani yake kawo haka? To shi kuma Malam larwa me zai ce game da wannan batu? Shi abin da yake haifar da irin wannan farko? Iyi. Eh. Rashin tarbiyya ne tun farko daga gida. To kai ma a ganin karashin rashin tarbiyya kenan. Eh, idan wani mutum yana da tarbiyya tun daga gida za ki ga tsarin kama da bari ko da ma bai zauna a ba za ki ga tattar kama da bari wannan shi ne farkon abin da yake haifarwa rashin tarbiyya amma matsawar mutum ya samu tarbiyya daga gida za ki ga tsarin tsarinsa daban yi wannan ta fitar da iliminsa da mu'amalarsa ta harkar aure ko zamantakewa da sauransu za ki ga mm. daban yi. Yawwa to shi kuma me zai ce game da wannan batun? Eh, matsalan masu ilimi yake kawo matsala na zaki ga babu tarbiyya ba wani abu bane ba to da yawa yanzu a wannan rayuwar da muke san 'ya'ya ne da yawa san ya'ya yaro yana abin da ba daidai ba ba za a nuna musu ba sai san 'ya'ya. to daga can kuma gaba za a so su bari kuma ba za su bari ba za a za su ga iyayen mu kakannin mu da ba su da ilimin amma kuma akwai aiki a kasa wato na tarbiyya da komai kamar masu ilimin yanzu yanzu da ilimin amma babu tarbiyya sun ga duk yin wannan da ana yi a waje sun an kawo wata gyara ba wanda zai ke danne saboda ya san gyara ne amma ban da yanzu ya san ba zai gyara ne ba amma dan ne za a yi magana kuma akwai san da zai zo shi yana so kai ya ce yaron ya bari ba zai bari ba saboda ya riga ya kori da wannan abin ya shiga jikinsa ya san da sai bane yanzu kuma suna ana so ya bari ba zai bari ba to wannan shine babban matsalin da kika ga ana faruwa na da ilimin amma babu tarbiyya bar mu dan koma baya kaɗan ɗazu na ji kwan ambaci muhimmancin ilimi a shugabanci to ya kuke ganin tasirin ilimi a wasu shugabannin al'ummanmu a wannan zamanin wannan zamanin shugabanni wanda suka taso tun daga farko dama iyayensu sun ba su horo sun taso da tarbiyya da tausayin mutane tun dama a gidansu za ga ana yin abin da ya shafi muku amma za ki ga wani shugaban bai san waɗannan abubuwan na muku ba. To bari mu je ga Malam Mantari da kuma eh. Malam Redwan. Kamar ta yaya kuke gani ya kamata a karfafa gwiwar matasa ta fannin ilimi? Malam Redwan mana janka. To farko dai abin da za mu ce shugabanni ko kuma harkar abin da ya shafi harkar ilimi. Dukkan mu tsaya mu ji tsoron Allah. Mu sani za mu tsaya gaban zaki ranar gobe kiyama. Mm. Da yawa idan kika tsaya kika bibiyar su a waɗanda suke shugabancin kasashe misali zan yi fasin da kasa ta Najeriya ai yawancin su ba 'ya'yan wasu ba ne 'ya'yan talaka ne wasu ma sai su ga makarantu an siyar da su yanda an shayar da su da komai a kan kuɗaɗe na harka na gwamnati ko ba haka ba. Mm. To a tsaya su dubi Allah su girman Allah yanda aka koyar da su su ma su tsaya su koyar da 'ya'yan talakan nan yadda suka taso daga farko kuma wasu yawancin su talakawa ne misali kamar muna koyi ko da yake da Ahmadu Sabbaunan Kamfato muna koyi da Premier eh, Tabawa Falewa dukkan irin su Murtala in suka tsaya suka dube su nan ba wani ba wasu masu kuɗi ba ne mm. kuma haka ba idan muka tsaya muka koyi da tarbiyyar da suka ba wa in insha Allah matasan mu aka ɗora su muna da jajirtattun matasa wallahi muna da jajirtattu wanda za ki ga an an nuna musu hanyoyi na harkar ciyar da al'amari na gwamnati gaba wallahi za ki muna da kudin da yawa a kasar nan hmm. amma abin da ba a so ba a san a nuna musu sosai yadda ya kamata wannan shi ne babban kalubalen mu hmm. amma matsawar za a tsira a kan wannan in sha Allah za a ga tarbiyya za a ga ilimi za a ga ci gaba a sauran kasashe fiye mm. da yadda ake tsammani muna da matasa jajirtattu wanda sun karantu sun kuma san ne suke yi a rayuwa. yan wato mana awal gare ka yanzu. wanda za a taimaka wa matasa ne a gida da yawa za ki ga uba yana da 'ya'ya bayi da farkon da zai su makaranta kuma za ki ga baya kai su ma su ce bari ya kai su kai su gurin sana'a idan suka koyi sana'an nan in Allah ya daga cikin sai wani ya yi zuciya ya ce bari kai kansa makaranta ko da yawa ana samun irin wa'annan ba a tsaya yadda ba su kai makaranta ba amma albarkar sana'a da aka kwaci sai shiga sun kai kansu makaranta a sun yi da sakandare a sun tafi jami'a ba a kan hmm. wannan sana'a da suke da iya taimaka musu sannan gwamnati ma za ta taimaka amma iyaye ta rinka gane haƙƙi a kan su kar su rinka ɗaukar gwamnati komai gwamnati a'a kai ne Allah ne kan ba gwamnati ba gwamnati ma ta ma sai na farko sai ka iya kokarin ka sai ka nemi gwamnati ta taimaka maka hmm. duk da mutum Allah ba shi da ya rinka duba me ya kamata yi hmm. sannan gwamnati ma ta ce taimaka na wurare da yawa da ake buɗewa na wurin da sana'a akwai wani gwamnati da ka zo ka rinka kiwon yara ana kai su wurin sana'a dole ake kai su wani da eh. je suka koya din suka ga ya amfani amma da tare su aka yi haka nan ba za su je ba dama tun daga farko da ake magana cewa bishiya ko isa itace tun yana ɗanyi ake man kwasa shi a cikin Su wannan ya wuce ya wuce in ka ce ya ka san karewa ne ina cewa ga iyayen yara da su yi kokari kamar yadda Allah ba su amana na ta'ayan su kula da yi abin da suke kiyawa na tarbiyyar da yaran da ilimantarwa. to mun gode malam awal to ina malam mantari yake shi kuma me zai ce ya ce ne za a taimaka matasa su tafi da harkar ilimi kuma kuma su kamata da yi kuɗi saboda ɗaukar ɗaukar rikin wasu abubuwa su don biyan kuɗin kirki su ne harkar matasa za su samu harkar ci gaba. to malam mantari ban taron ka ba amma ta nake gwamnati tana dan ba da tallafi daidai gwargwado a makarantun gwamnati wani tallafin kuma ake bukata ta wani fanni. gaskiya gwamnati tana ba tallafi a makarantun gwamnati a ɓangaren firamare amma gaskiya tallafin da ake bayarwa ya yi daidai amma yadda haka ne a matsayin mu ne yanayin kasa mm. muna nema a san tsara ne tallafin yin za ga a wajen samu wani yawa da kasuwan da ya kuma ma ke daina karatu saboda ba ba yi da kuma ya zai biyar kan da zai yi ci gaba da karatu zuwa a aiki. Allah alirazi ko kai ka gage sani a cikin mashiya ka zamo al'alimu masanin sirrin sarari da kuliya in ka sallada ayyuma bauta da sani a cikin biyayya amfanin ilimi aiki da sanji bisa kaya. a To a gaishe ka. Masu sauraro har yanzu dai kunna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To ku gafarce mu don a farkon shirin an samu kuskure na ɗan gutsurin bayanin da muka sako muku a sauti. amma yanzu ga cikakkiyar hirar inda na tattauna da malam kabiru ɗan ladin lawanti na jami'ar ahmadu bello da ke zaria wanda masanin ilimi ne inda shi ma ya yi min bayani game da tasirin ilimi a zaman rayuwa To malam yaya kake ganin tasirin ilimi a zaman rayuwa a wannan zamanin? Wato shi ne da wannan zamanin da ma tun da aka halarci duniya in mun koma ga ainihin wato manya manya littattafan da muke amfani da su daga zabura a taura da qur'ani duka ya yi nuni da cewa lokacin da aka halittu ɗan adam farkon abin da aka nuna masa shi ne san ainihin wato wato muhallin shi san abubuwa da ke kusa da shi sannan kuma ya ba su suna al'umma da ba ɗaya ta gini ne game da ainihin abin da ka sani ba wata al'umma da take ci gaba idan wannan al'umma ɗin ba ka da ilimi haka ba ka amma ma ilimi wato ba wani jahilci da zai zo da za a ce wai a ilimi a kuma kuma ba a san ilimi duk lokacin da haga ainihin wato al'umma ta lalace ne ta rufe ta rasa abin da take yi da ka bincika za ka samu wannan al'umma ta ilimi ya bar cikin ta babu ainihin wato ilimi a cikin wannan al'umma da saboda haka duk wata al'umma da take so ta ci gaba dole ya to wato ilimi ya zamanto kamar kashin bayan ita wannan al'umma din in babu wannan to wannan al'umma din ba za ta za ta ci gaba ba don baki misali da irin abubuwan da suke faruwa yanzu a Najeriya kuma baya da aka samu na ilimi a shi jawo halin da muka samu kanmu a yanzu saboda eh, daga ainihin hukumomi da iyaye wanda yake tarbiyyar yara yake hannun hukumomi wanda ainihin wato ilimantar da al'umma ke su da ita al'umman da ba ta ba ta ba wa ainihin ilimi muhimmanci. Mm. Abin da muka sa a gaba shi mutane su je makaranta su samu certificate saboda kai su zai su aikin gwamnati ko kuma su samu albashi. Mm. Wato ba wai ana amfani da ilimi wajen gina al'umma ba ne ana amfani da ilimi kawai wajen neman aiki da kuma abin da za a ci saboda haka duk al'umma ne ka samu irin wannan za ki ga ainihin ci gabanta kayyadajjen ci gaba ne mm. a na biyu kuma shi ne zamantakewa na al'umma gaba ɗaya a mu a unguwanninmu za ki ga unguwannin da ake da mutane masu ilimi za ki ga zaman su ma ya sha bamban ko kuma gidan da ake da ilimi za ki ga zaman zaman rayuwar wannan gida ya sha bamban da ainihin gidaje na mutanen da ba su da a ilimi yana da muhimmanci kwarai da gaske mm. al'umman da kai wasa da ilimi amma al'umma din ba ta da cigaba har abada mm. to malam ka san yanzu akwai wani abin da malam bature yake cewa educated illiterate wato mutumin da ke da ilimi amma kamar ba shi da ilimi to me za ka ce game da hakan menene kake ganin yake janyo hakan mutane su je makaranta amma duk da haka su fito suna aikata abubuwa kamar waɗanda ba su da ilimi. Wato eh, akwai karatu akwai kuma ilimi shi ilimi ba wani eh, karatu kawai ake samun shi ba. Ilimi ya haɗa da experience wato ainihin wato eh, sai da zan fitin nashi a wata ba. Amma dai irin abubuwan da mutum ya koya yau da kullum wato ya gani ko kuntanci da al'umma ko kuma dai shi idan ya gane mashi ko kuma jikin sa ya gane mashi Mm. Eh, sannan kuma akwai abin da ake kira analytical reasoning wato yadda mutum zai iya ganin abu sannan ya ya duba ya wato ya auna shi cikin wato abin da na ilimi mm. akwai bambanci tsakanin wannan da kuma ainihin zuwa makaranta a yi karatu ya ce da yawa suna da ainihin certificate wani har PhD yana da shi amma an ka zauna ka fara magana da shi mm. sai ka ji wato wannan karatun da ya yi Ah, ba da tasiri akan wato yadda yake gudanar da al'amuransa na rayuwa ko kuma yadda yake yanci rayuwa. Ya za a magance wannan matsalar to? Eh akwai hanyoyi da da yawa da ake magance irin waɗannan matsalolin rashin ilimi. Na farko dai dole ne ah, wato ilimi haƙƙi ne na na gwamnati wato dole ne gwamnati ta imantar da al'ummanta. Mm. Ah, duk kasar da za ta imantar da al'ummanta wato za ta ga irin waɗannan abubuwan da muke magana a kai da. E makarantun mu musamman makarantu na gwamnati yanzu ya ga hatta malaman da suke koya makarantun gwamnati nan ba sa ma kai da hannu waɗannan makarantu. Mm. Saboda ka inda an yi wa mama wato zai yi a magance wannan matsala da muke gani a yau saboda mun sha faɗi makarantu masu ganin kansu abin da suke an gina su ne kan riba. Ya su koyar da mutane karatu su fahimci yare amma babu ainihin wato gishirin ilimi a cikin abubuwan da ake koyar yaran. Mm. sai da haka akwai abin da ake kira social coping strategy mm. wato yadda mutum zai iya wato ya rayu in bai kusa da wanda yake kula da shi mm. eh, in ya bar wato muhallin shi zai iya rayuwa a wani muhalli din wanda ba muhallin shi ba wannan shi ne ainihin ilimi wanda yawanci in sun je makarantu masu zaman kansu ba sa mai da hankali kan wannan sun mai da hankali ne a karatu na cin jarrabawa Mm. a sauran makarantu kuma wanda yake na na public wato makarantu na gwamnati ya ke da akwai wannan abu lokacin da muka tashi ne mun ga irin waɗannan abubuwa da aka yi mm. wanda ba wai karatu na aji kai za a masa ba akwai karatu na rayuwa wanda yana da muhimmanci tare da gaske mm. dole ne hukumomi su duba ainihin wato tare tsare na ilimi wanda ake da shi a yanzu a ga wani irin gyara za a mace da duk an amince cewa akwai waɗannan matsaloli din mm. daman matsala ita ce a karance ta in an fahimci cewa akwai wannan matsaloli za a goma a duba a ga a kowane bayan shekara biyar daman ya kamata a irin wannan abubuwan a duba cewa irin ilimin da ake koyar da mutane ya dace da irin zamanin da suke bai dace ba a sake rijiyoyin na a duba da ya kamata a koyar da ainihin yara da ɗalibai Mm. in an yi wannan yana da zai da irin wayan abubuwa da kake gani na wato educated na wato mutane masu mm. masu karatu amma ba su da ilimi. Malam dai a gaskiya kwanan nan yawancin ɗalibai sukan nakan yawan jin suna faɗan cewa ko kuma suna ɗaura alhakin rashin ilimi kan gwamnati cewa gwamnati basa wato gwamnati bata ba su tallafi ba yadda ya kamata. shin a ganinka za a ɗaura alhakin rashin ilimi a al'ummarmu kan gwamnati gaba ɗaya? Eh, hakin gina al'umma yana kan gwamnati akwai abubuwan da gida za su wato family na mutum wato iyali mm. na baba da mama hakin tarbiyya da ainihin tabbatar da cewa an shi makaranta amma akwai hakki na gwamnati na tabbatar da cewa kowane yaro da aka haifa a ƙasar ka ko kuma a yankin ya je makaranta wanda yawanci gwamnatocin musulmi a faɗi a baki ba damu da wannan ba sannan akwai kuma banda na kai yara makarantar akwai haƙƙin tabbatar da cewa an sa abubuwan da suka dace a waɗannan makarantu na daga azuzuwa ababen zama da kuma ababen koyarwa da ainihin training na malamai ɗin wanda za su koyar da ainihin ɗaliban nan ba mm. kuma training kawai ba akwai training da retraining wato a koyar da su a sake koyar da su ba wai kawai malamin ne da ya sami aiki a primary ko a secondary zai na yin shekara ashirin da ke tsarin ilimi ba. Mm. Uh, in an ci gaba da haka za ga an koma kuma gidan jiya shi wanda yake ran shi na bai sani ba. sauraro abin da ya sawwaka kenan a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Madina ɗahiru mai shanu da ta taya na gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu Mr. Dan. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.